Les inondations comme ça, il faut considérer ça comme des opportunités en tant qu'entrepreneur. This is the voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na Sarfi Hashin Gumal tare da Muhammad Hafiz Babala da sauran abokan aiki muka sake da muku a wannan shirin na daren yau Talata 27 ga watan Agustan shekarar 2024. A cikin shirin za a cewa jihar Rivers da ke yankin Naja Delta ta ɗauki matakin kafa rundunar tsaron jiha. Daga nan za mu kawo muku shirin Allah ɗaya gari banban da namu ba za ta kawo mana. Haka kuma za mu buɗe layin waya domin ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. shugaban najeriya naɗa sabbin shugabannin da za su jagoranci hukumar tattara bayanan sirri na nia da hukumar 'yan sandan barin kaya ta dss maudu'in mu na yau shine ya kuke ganin wannan sauyi zai haifar ga lamarin tsaro a najeriya lambar da ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili amma kafin nan sai mun fara da shan labaran duniya tukunna. Jama'a salamu alaikum. Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce fashewar madatsar ruwa ta Arabat da ke jihar Red Sea a gabashin ƙasar Sudan a ƙarshen makon da ya wuce ta mamaye gidaje da ke kusa, sannan ta kashe akalla mutane talatin sakamakon ruwan sama kamar da bakin ƙwarya. ofishin kula da ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya ocha ya faɗa da yammacin jiya litinin yana mai ambatan jami'in yankin cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon fashewar a ranar lahadi na iya ƙaruwa bugu da ƙari kimanin ƙauyuka saba'in da ke kusa da madatsar ruwan ne ambaliyar ta shafa ci har da ƙauyuka ashirin da suka lalace madatsar ruwan ta arabat wacce ke da tazarar kilomita 38 arewa maso yammacin tashar jiragen ruwa ta port of sudan ta lalace sosai sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya isra'ila ta faɗa a yau talata cewa ta sake ceto wani mutum daga cikin mutane 250 da mayakan kungiyar hamas suka yi garkuwa da su a wani harin bazata da suka kai kan isra'ila a watan oktoban bara rundunar sojan isra'ila ta ce sun gano qa'id farhan alkadi mai shekaru 52 da haihuwa a lokacin wani gagarumin farmaki a kudancin zirin gaza yayin da ake ci gaba da gwabza fada a yankin da aka kwashe a yakin da aka kwashe watanni goma da rabi ana gwabzawa sojojin sun ce an ceto shi daga wani ginin ƙarƙashin ƙasa amma ba su yi ƙarin haske ba an bayyana alkadi a matsayin ɗan ƙabilar larabawan bedun marasa rinjaye wanda ke aikin gadi a wata masana'anta a kibuz magin ɗaya daga cikin al'ummomi manoma da aka kai wa hari a ranar bakwai ga watan oktoban bara yana da mata biyu sannan kuma yana da yara goma sha ɗaya isra'ila ta ce yana cikin ƙoshin lafiya kuma an kai shi asibiti don duba lafiyarsa babban hafsan sojin ukraine ya yi ikirari a yau talata cewa dakarun kib sun kara samun iko da kusan kilomita 1,300 a yankin kursk na rasha a cikin makonni uku na kutse tare da kame fursunonin rasha 594 da take fatan amfani da su wajen musayar 'yan ukraine da ke rike a hannun rasha General alexandra siriski ya ce danna wadda ukraine take yi ya janyo hankalin dakarun rasha daga wani wuri yayin da moscow take kokari don kirkirar kawanyar tsaro a kusa da rukunin dakarunmu da ke shirin kai farmaki bayanan siriski na ci gaba da dannawar ukraine na zuwa ne yayin da shugaban ukraine vladimir zelensky ya ce rasha ta kai har-har kan ukraine cikin dare da jirage marasa matuka 81 tare da makamai masu linzami kira cruise da ballistic kwana guda bayan kaddamar da har ɗari 200 ta sama da suka auna tashoshin makamashi da wasu ababen more rayuwa na ukraine an bayar da rahoton mutuwar mutane biyar tare da wasu sha shida da suka jikkata a sabbin har-haren. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kungiyar ɗalibai likitoci ta Najeriya ta yaba da kwazon da jami'an tsaro suka yi na kubutar da ɗalibai likitoci guda ashirin da wasu bakwai daga masu garkuwa da mutane a ƙarshen makon da ya wuce. An sace su ne a ranar sha biyar ga watan Agusta lokacin da aka kai wa ayarin motocin sahari a lokacin da suke tafiya wani taro a jihar Enugu da ke kudu maso gabashin ƙasar. Ɗaliban dai sun fito ne daga jami'ar Jos da kuma Maiduguri. a tattaunawar shi da murya amurka fortin wallahi kakakin kungiyar nimsa ya ce although we are happy that the security agency were able to rescue our colleagues and they are actually all good. Duk da cewa muna farin cikin yadda jami'an tsaro suka samu nasarar ceto ta kwarorinmu ba tare da an samu wani cikas ba, amma har yanzu rashin tsaro yana kan gaba musamman a wannan aiki na kiwon lafiya abin yayi yawa za su iya sace likita domin likita ya yi wa wani dan uwansu magani rundunar 'yan sandan najeriya ta ce an kubutar da ɗalibai likitoci guda ashirin da likita ɗaya da wasu mutane shida da aka yi garkuwa da su daga hannun waɗanda suka yi garkuwa da su ba tare da faɗa ba a jihar benue da ke arewa ta tsakiyar najeriya a ranar juma'a 23 ga watan agustan da ya wuce hukumomi sun ce ba a biya kuɗin fansa ba mai bada shawara kan harkokin tsaro na amurka jack sullivan da babban jami'in diflomasiyyar China Wang Li sun faɗa a yau talata cewa suna fatan tattaunawar da za su yi ta haifar da ɗami ido yayin da suka gana a Beijing. Abokan ƙawancen Washington, Japan da Philippines sun zargi China a cikin 'yan kwanakin nan da ta da hankali a yankin, inda Tokyo ta zargi Beijing da ke ta sararin samaniyar ta, yayin da Manila ta kira ta babbar mai kawo cikas na zaman lafiya a kudu maso gabashin Asiya. Sullivan ya faɗa bayan ya isa babban birnin ƙasar China da tsakar ranar yau talata cewa yana fatan tattaunawar mai inganci tare da ministan harkokin wajen Lin Wang. Ya ce za mu zurfafa cikin batutuwa da dama da suka hada da batutuwan da muka amince da su da kuma waɗancan batutuwa inda har yanzu akwai bambance-bambance da ya kamata mu tafiyar da su yadda ya kamata. Ƙarshen labaran duniyar kenan. Muhammad Hafiz Baballe ke ne karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madala. Jihar Ribas, da ke yankin Niger Delta a Najeriya ta ɗauki matakin shiga cikin wani tsarin wasu jihohin kudancin ƙasar na ƙaddamar da rundunar tsaron jiha. Da nufin kawo ƙarshen harkokin rashin tsaro a jihar, rundunar jihar samar da jami'an tsaro da kanta don yin sintiri a sassan jihar Ribas don samar da tsaro. Wakilin Maulamida Bakar Sokoto ya aiko mana da wannan rahoton. Jihohi uku da ke yankin Niger Delta da yankin kudu maso gabashin kasar da suka hada da jihar Rivers sun yanke hukuncin daukar mataki na kaddamar da rundunar tsaro na jami'an tsaro na kansu kamar da yadda take a wasu jihohin yankin Yarbawa da ake kira a motakum jihar rivers dai na cikin rukunin jihohi da ke ganin lokaci yayi da za su kafa rundunar tsaro wadda kuma za ta rika kare kaina musamman tsakanin babban birnin jihar wato fatakol zuwa sassan kananan hukumomi 23 da ke jihar ta rivers bisa manufofin kawo ƙarshen sace-sacen mutane kan haka ne ya sa na yi magana da kwamishinan ma'aikatar yada labarai na jihar taribas musa mr joe johnson kan wannan batu ya ce Yana cewa ne lalle gwamnatin jihar Tariba ta yi yunkurin kawo 'yan sandan jihohi, amma dai ina so in tabbatar maka da cewa a yanzu ba da hurumin yin wannan magana sai dai daga bisani idan mun tattauna bayanin da kuma samun umarni daga gwamnan jihar ta rivers musa siminilayi fubara sannan kuma za mu yi muku cikakken bayani dsp grace irengi koko ita ce mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar ribas na kuma tuntuɓe ta kan wannan batu ta ce Tana cewa ne kawo wannan lokaci rundunar 'yan sandan jihar ribas ba bata kai ga samun wannan bayani ba na samar da rundunar 'yan sanda to amma dai muna dakon samun umarnin haka daga kwamishinan 'yan sandan jihar ta Rivers Musa Tunji Diso kawo yanzu dai 'yan jihar taribar na ci gaba da tsokaci dangane da wannan batu wannan yana cewa ne suna na daniel dixon muna mara balale da wannan batu da gwamnatin jihar taribas ta dauka kuma lalle idan aka samar da 'yan sandan jiha za su yi nagarta matasa kuma za su samu aikin yi to kowane hali ake ciki a yankin na kabilar ibo dangane da batun samar da 'yan sandan jiha jihohi na tuntuɓi abokin aiki na alfonson okarigwe ya ce ƙungiyar ohanezen bibo ta bakin kakakin nata dr alex obonia ta fito karara ta ce ta goyi bayan wannan matakin da ake so a yi maza a ɗauka na kafa ita rundunar 'yan sandan jihohi saboda wannan matakin da zai taimaka gaya wajen ganin cewa an samar da isasshen tsaro a yankin da haka kuma na ji ta bakin wani mai sharhi dangane da wannan batu dabta abdulkadir suleiman muhammad mai sharhi ne akan harkokin tsaro yan sandan jihohi abu ne da ya kasance mai sarkakiya da kuma hatsari kamar yadda mahanga suke ta lura a baya dalili kuwa a yanayi na siyasa kuma irin tsarin mulki namu na Najeriya ya ba wa gwamna wani irin karfi. To tsoron anan shine su gwamnoni wato ana tsoron za su iya amfani da 'yan sandan jihohi su aiwatar da karfinsu da ikonsu na siyasa kamar yadda abin da yake faruwa a baya kan ƙananan hukumomi. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. To a gaida Lamido Abubakar Sokoto, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu a jamhuriyar Nijar. Za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. kamar ko da yaushe za a zuwa shafukan mu yanar gizo domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryen da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com to yanzu a nan washington dc a mu yana cewa karfe biyar saura minti goma sha takwas na yamma yanzu kuma sai shirin na gaba wani gari wani gari wani garin da ake kurba manja na zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canje ja a suna ba wani gari bai kai arewa hali ba wani da madalla jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gari bamban. Nama na da mahimmanci a tarihi da ma al'adun al'ummomi da dama, musamman ga waɗanda suka fito daga ƙasashe masu tasowa kamar ƙasashen yankin Asiya da namu na Afirka. Sai dai a nan ƙasashen Turai, tsoron naman alade ya sa wasu 'yan Afirka da dama daina cin nama baki ɗaya. Abincin da ke cikin da yawa man alade na ciki. Wani abu kamar kek even kamar ice cream akwai man alade ciki addinin musulunci kuma ya ana cin nama alade ni dai in dai har na samu kaina irin kasashe kamar irin su czech republic da ake cewa nama na wuya sai dai alade sai dai kawai kan dawo vegetarian i don't eat pig oh. no pig ke <laughs> i don't eat pig canja oh. a suna ba wani gari bai kai arewa a gaba kaɗan za a ji dalilan da suka saka baƙi 'yan Afirka da suka shigo Turai don neman rayuwa mai inganci ke daina cin nama da kuma gwagwarmayar ilmantar da yaransu a game da abinci na halal da ma yadda suka iya shawo kan wannan ƙalubalen. A biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba. Wani garin da ake To dalilai da dama ne dai ke hana wasu 'yan Afirka cin nama a Turai. Kuma bincike ya gano duk suna da nasaba da al'ada ko kuma addini. Hajiya Rammana Sharif ta shafa fiye da shekaru goma a Jamus. Ta kuma ce ɗaya daga cikin ƙalubalen da ta fuskanta a lokacin da ta isa ƙasar shine ta fannin abinci bayan da ta ce ta gano abu ne mai wuya a sami abincin da ba a haɗa shi da alade ko wani abu nasa ba. wanda kuma bisa dalilai na addininta da kuma al'ada haramun ne cinsa. Wurin matsalan abinci fannin mu musulmai ba sauki ba ne. Akwai abubuwa da yawa da mu ba mu ya mace ko ya zama haramu eh, cin shi. Yasa mutum in ba ka yi hattari ka je wurin sayan abinci ya kamata ka tambaya wan me da me ke ciki especially wurin naman alade kin san aladen man shi ma ana sa cikin abubuwa da yawa abincin da ke cikin ga da yawa man alade na ci isa in ba ka sani ba ta ga wani abu kamar cake even kamar ice cream akwai man alade ciki isa in ba ka tambaya ba sai ka zo kana cin abin da baka sani ba kuma ya zama haramu to yanda dai muke yi muke magance wanga matsala shine kamar ni zan yi sese abinci gida ina zuwa shagon turkawa kinga turkawa su wannan da yawansu kasan kaman abin da aka cire wurin duka halali ne to amma irin ka fita ka je wani restaurant ko ka kai wani wuri ba restaurant halal dole ka sai abinci normal restaurant to irin wannan ni na choose vegan kinga vegan nan su kuma yayi yi kamar su ba su cin nama ko wani abin dabba duka ba shi ciki yasa mai dabba ne nama ne kwai ne ba abin dabban da ke ciki to wannan ni as musulma na yanci saboda na san kamar ba naman alade ko man alade ciki Ganana Aisha da ta je karatu Faransa ta ce shakka babu duk wani musulmi da kaddararsa ta kai shi turai. To dole ne sai mutum yana yi yana taka tsantsan. Gaskiya akwai matsala sabida kaman a nan wajen cin abinci sai ka tattance kafin ka je ka siya abinci don gudun irin wannan kin ga kama a gida mun saba a ce mana hot dog mun san kawai eh, sausage beef sausage ne za a sa mana a tsakiyar biredi a dan sa mana dan ketchup dinmu da mayonnaise mu ci to a nan hot dog naman kuma aladen ne so in ba ka yi hankali ba za ka ɗauka kamar iri ɗaya ne so sai ka tantance sosai kamar ni ya zama mun ma nama gaskiya ban cika ma siyan nama ba ba na siya ita kuwa malama amina ta ce za ta iya cewa ta yi dace saboda aure ya kai ta ingila don haka bata wahala kamar yadda ta ga ɗalibai da sauran baƙi ke shan wuya kafin su gano bakin zaren ba. ko dan dama kafin in zo an ninka gaya mana cewa eh, sai na duba halal sai na duba halal sai na duba halal kuma an sha gaya mana ba ko ina zan je in ci nama ba so ina ga shi sun ko farko da nazo zo da kuma nazo na samu miji na ana ya riga ya san waɗannan ga'idojin abin maybe ina tunanin shi sanya abin ya zo mana da sauki especially daman kuma wanda suka san ƙasa suna yawan gaya mani ba ko ina zaka ci nama ba duk da haka hajiya ramana ta ce gwagwarmaya da duk wani musulmi ke cin karo da shi ita ce ta yaran da suka haifa a turai yanda za su ilmantar da su wani abu ne mai wuyan gaske ganin yanda akasarin kayan kwaɗayi na yara a lokuta da dama na kunshe da mai ko wani abu daga jikin aladen. tun gida ya kamata ka bar yaro ya san kamar shi musulmi ne to akwai abin da bai kamata ya ci ba yasa tun mai shina kankani muke duba ok in ka je in da ka ci wani abu daga suku ka tambaya wan akwai gelatin ciki wan akwai eh, shivan ciki akwai pork ciki in ka tambaya in akwai sun gaya maka to kamar su san kamar kai baka cin pork yasa tun yarantakan nan kake sa ma yaron cikin hankalin shi yasa shi ma ya kai suku ko wani wuri ya tambaya abin ga me ke ciki in akwai pork ciki ya ce a ni ban ci to idan aka nan kuma

ya ce shi kam bai taba ƙasa a gwiwa ba wajen tantance naman da zai ci hasali ma ya ce kullum yana kan wayarwa a yarsa zainab kai a game da abubuwan da ya hira illolin da ke tattare da cin naman alade abincin da nake ci shine turki wurin da suke yin dona wurin nake zuwa sai don su ba su da wayar na ba amma ki sa hankali ne don akwai dona ladin shopin dona da yawa ba na turkawa ba ne shi yasa an kika je wurin zaki je zaki sai dona kina da right anya ki tambi su kaman wani nama kenan suka ce min kalam ne to shanu ne don ba ki sa hankali ba wayan suna nan su kudin su ke so wallahi ba ruwan sun sun sayar miki in ke sa abinci duka aka baki na aksa ke tarbi da nama duka ki ta duba kin ga naman naman aledin nan man nan yana da kauri naman shi man shi na da yawa jikin shi kuma in ya so sanyi kuma ki da kan kin gani kamar nawa wanga ba naman shanu ba ne nama alade ne yasa ni na gaya ma zainab chocolate ma akwai wanda ke da na alade a nan kuma hajiya amina ce ta yi karin bayani in mun nuna masa cewa ko sun ɗauki sweet to muna diba content ɗin sweet ɗin maganin shi da me yake da shi idan har akwai wannan fog gelatin ɗin to tabbas ba za su ɗauka ba to dacin suna kuka ba su gane a muka gaya suka gane muka gaya masu ai akwai pop suka gane cewa kuma is haram so kuma muka yi sa'a yaran da suka gane su duk abu in suka dauka yanzu ko shago aka shiga suka dauki abu za su za su yi abiba musu is it halal baki ɗaya dai masana kimiyya sun nuna cewa da ɗan adam zai iya cire nama daga cikin jerin abincinsa da zai taimaka sosai ga lafiyarmu da kuma muhallinmu. To masu sauraron mu da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban. a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen hausa na muryar amurka ramatu garba baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bon na tarayyar jamus To madalla a gaida ramata garba yanzu lokacin da za mu buɗe layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Shugaban Najeriya naɗa sabbin shugabannin da za su jagoranci hukumar tattara bayanan sirri na NIA da hukumar 'yan sandan faranka ta DSS. Maudu'in mu na yau shine kuke ganin wannan sauyi zai haifar ga lamarin tsaro a Najeriya lambar ita ce alamar tarawa ɗaya bi sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. Mun sami kira na farko daga Kaduna wane ne akan layi? Assalamu alaikum kana magana da Yakubu Jet 707 daga nan garin kamar ya kullu zangon ka tazo kalgan mu. Yakubu sabon 707 muna sauraron ka. Ya kake ganin wannan zai sauya lamarin tsaro? A tsanin da Allah za a sa a yi da gaske in Allah da samu za a samu za a samu sassauci ko da ba su samu gaba dai ba idan Allah an samu haka din wasu hmm. an samu haɗin kai tsakanin su ba mu na furci a cikin Allah da samu mutuwa. To Yakubu sabon wasu oh mun gode da gaske bari mu je Niger wani na kan layi daga Niger. Malam ba ma jin kaɗan daga murya sunan malamin. Suna na ɗan Shaibu ne jirgin turin wa dan shi bangare ke nan yake karama kuma kwantawar ke nan jihar Niger. To dan Shaibu muna sauraron ka mene ne ra'ayinka a yau? Dan Shaibu kana tare da mu? To ya goce da alamu bari mu koma Kaduna. Wane ne daga rayu daga Kaduna? Eh Rabi mai manja da kanwa da lehe. Rabi mai manja muna sauraron ka. To a gaskiya mu da ba mu san ma da irin wannan sanar dan ba sai yanzu ne muna fatan Allah su zama masu amfani yana kuma su aikin su aikin. Amma na da gaskiya ba su aikin ba da duk abin da ake yi. Ba ma san da su ba tunda dai abubuwan duk ba su sauki ba. da fatan Allah zai kawo su da dalilin waɗansu. To Rabi Manja mun gode. To Rabi Manja mun gode da wannan tallafi naka. Bari mu je kogi wane ne akan layi da kogi? Yini Alela ne daga Jakuta jihar Kogi. To Malam ka gari an yi sauyi ga hukumomin tsaron Najeriya an sauya shugabanninsu kana ganin hakan zai ka sauyi ga lamarin da yake faruwa a Najeriya na tsaro? Oh, sauyi kan sauƙi addu'a sani da Allah da kamar hmm, Da kamar wahala? Addu'a za mu da kamar wuya wannan sauƙi. To menene kiran ka ga shugabannin ga sabbin shugabannin tsaron da aka naɗa? Don Allah, don Allah, yi don Allah ko a haɗa kai a To, da alamu rediyon ka tana kunne. To bari mu je kwara, wani ne aka layi da kwara? alaikum wa rahmatullah mai magana Bello Garba na Sokoto a Najeriya daga nan fara. Bello Garba muna sauraron ka. Wannan eh to gaskiya wannan ba wani ba wani canji za a kawo ga maganar tsaro. Me yasa? Da muka duba da mutanen an san inda suke. To an san inda suke gwamnati ta ɗauki matakai amma an ki doka mutanen an san inda suke zukan da suke duka suna da daba-daba amma ba a zo aka kai a kai musu hare-hare ba a kare da su amma an san duk inda suke to wani irin da cewa za ba wani wani canji wanda za a kawo tun da ba da gaske suke yi ba. To, Bello Garba mun gode da gudun moka kuma Allah kama na sauyi bar mu je Nasarawa wani ne aka layi daga Nasarawa? Eh, eh, assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Madalla kana tare da babawo mai agogo ne na cikin garin gita ta wato karamar kumar a nan karo nan bangaren jihar Nasarawa. To babawo masha Allah menene eh. gudunmawarka a wannan shiri namu na yau? Eh, shirin kamar maganar tsaro ne ko ranka Eh muna maganar tsaro an sauya shugabannin hukumomin tsaro na DSS da NIA. Kana ganin sauya wannan shugabannin zai kawo canji ah. ga lamarin tsaro a Najeriya shine maudu'in mu na yau. Eh, Allah sarki wato al'amarin nan ni fahimta na an dade ana irin wannan canje-canje. Kaga kamar wanda ya sauka na wa'innan 'yan ta'adda nan gaskiya fi lahi. Mm. An san inda suke fa. Kuma eh, wato abin da kawai yana fadawa kan dai talaka ne. Da a ce yana fadawa kan shugabanni tabbas da sun dauki mataki kuma na tabbata gwamnati za ta iya. domin tana da sojoji da 'yan sanda da makamai da kuma eh, abubuwan da za su iya aikin wannan to da yake hankalin gwamnati ba ta wannan bangaren ba ne hmm. to shi yasa ka haka amma har babawo gwamnati na kokarin gwamnati na kokarin suna ta cewa suna kokarin ganin sun dakile wannan lamarin tsaro da ke faruwa ba ganin da ayyukan da ake to mun gode babawo da wannan gudunmawa taka bari mu kuma abuja wani ne aka layi daga abuja Assalamu alaikum murya Amurka mai magana Usman Dan Fulani an rana daga Abuja tarayyar Najeriya. Usman Dan Fulani ta za a kawo matsar rashin kawo ƙarshen matsalar tsaron na Najeriya? A ganin ka. to alhamdulillah a nawa ganin wannan duk yana bangaren gwamnati ne idan gwamnati ya dauki wato a mataki kan doka kuma idan dokan za ta fara aiki ta fara daga cikin gida don muna ganin shi ne zai kawo muna karshen komi da komi amma idan ka gani ba a gyara a cikin gida ba ana zuwa a ta wuri za a gyara to na gidan din su ne a matsala a doka ya fara daga gida insha Allah za a samu nasara Allah ubangiji kuma ya ba mu zaman lafiya To Usman dan fulani da waya kamar ka karshen daga waya a yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za mu sake bude layin ba ku dama domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Mun gode. To madalla da wannan kuma muka zo ga shirin mu na karshe labarai fa amma wannan karan a takaice. Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce fashewar madatsar ruwa ta Rabat da ke jihar Red Sea a gabashin ƙasar Sudan a ƙarshen makon da ya wuce ta mamaye gidaje da ke kusa sannan ta kashe akalla mutane talatin sakamakon ruwan sama kamar da bakin ƙwarya. Ofishin kula da ayyukan jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya OCHA ya faɗa da yammacin jiya Litinin yana mai ambaton jami'in yankin cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon fashewa a ranar Lahadi na iya ƙaruwa. Isra'ila ta faɗa a yau talata cewa ta sake ceto wani mutum daga cikin mutane 250 da mayakan kungiyar Hamas suka yi garkuwa da su a wani harin bazata da suka kai kan Isra'ila a watan Oktoban bara. rundunar sojan isra'ila ta ce sun gano ka'id Farhan alkadi mai shekaru 52 da haihuwa a lokacin wani gagarumin farmaki a kudancin zirin gaza yayin da ake ci gaba da gwabza faɗa a yakin da aka kwashe watanni goma da rabi ana gwabzawa sojojin sun ce an ceto shi ne daga wani ginin karkashin kasa amma ba su yi ƙarin haske ba to madalla masu sauraro da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya sai kuma a kasance da mu da karfe shida gobe laraba idan allah kai inda za mu kawo muku wani sabon shiri idan allah ya yarda yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taimaka shirin ya zo gare ku sai julie leathers gresham wadda ta hada tare da bada umarni har ma da injiniyan mu na yau shiang chang Daga nan birnin Washington DC ni Sarfil Hashin Gumel nake cewa Assalamu alaikum mu kwana lafiya.